واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم من أرانا الأصبر إذا مدار اللهدي بيرجع رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da watan albashi sha bakwai ga watan hudu 2021 a yau darasinmu na uku kenan daga nan babban masallaci na garin wawa da yake Niger State Allah mai girma da kuka muke roƙo ya gasar da mu lima yuhibbu wa yarda kamar yadda muke roƙon Allah mai girma da kuka ikhlasi fil qawli wal amal haje idan ba manta ba muna nan cikin suratul a'raf tambayoyin da Allah mai girma ɗaukaka zai mana tambayoyin da Allah mai jima da kuka zai ma manzanni tambayoyin da za a mana cikin kaburukanmu tambayoyin da za a mana gaban Allah to Allah mai jima da kuka ya tabbatar da mu da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an gama birnin mamaki sai sai istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al to har yanzu dai muna da muna tare da aya ta takwas aya ta tara kafin mu je gaba insha Allah amma me ta mana ayin mu ji wal waznu wal waznu yawma idin haqq fa antum taqulat mawazinu fa ulaika humul wa man khaffat mawazinu wannan ayan tana tabbatar mana da awu gobe kiyama Allah mai girma da kuka zai auna ayyukanmu Allah mai girma da kuka zai auna maganganunmu sannan shi ma'aikacin gaba ɗaya mutum kenan shi ma ana auna shi da wannan mawazi sai suka zama daban-daban ke akwai ma'auni na auna ayyuka akwai ma'auni na furicin da muke yi kaga aiki ya bambanta da kunshi sannan shi kanshi mutum za a zuwa gwada shi da wani Allah ce wal waznu yawma idin al haqq tabbas tabbas aw gobe kiyama tabbas ne mana muna da mizan ke to fa man saqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wannan su suka fi nasara ja'ala Allahu wa iyyakum min al muflihin wa man khaffat mawazinuhu sannan duk wanda ma'aunin shi ya sako sako to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa'annan su ne wanda suka tabar da kawukansu bima kanu bi ayatina yuzlimun ta dalilin abin da suke zaluntar kawukansu ta ayoyin Allah ta rashin imani da ayoyin Allah irin wannan ayar ta a cikin suratul mu'minun Allah mai girma da kaka a cikin suratul mu'minun yake gaya mana cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma'idhin wa la yatata'alun faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم fi jahannama khalidun mun ji ayoyin sun yi kusan iri da yake nan ko amma na suratul mu'minun cewa fa idza nufiqa fi suri idan an yi busa cikin kabo fala an saba bainahum yawma idin babu wani dangantaka kuma wala ya tasa'alun ba wani tambaya kuma babu ina babana yake ina babata ina yan uwana ina matata babu misalla ke cewa faman taqulat mawazinuhu duk wanda ma'aunai suka yi nauyi fa ulaika humul mutibu wannan su ne muke suka kasance cikin nasara ke sai kuma ɗayan wa man kaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunai ke sako sako فأولئك الذين خسروا أنفسهم وإن الدنيا استكابت تكاوما وكن كان أجاك نفسه Allah ce fi jahannama khalidun suna cikin jahannama za su dawwama talqaw wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun wuta tana cin fuskokin sun yi bakake wulik anan Allah ya hada mana tsakanin mutane biyu wanda ma'auran suka yi nauyi sun ci nasara da kuma wanda ma'auran suka yi sako-sako sun taɓe sannan a suratul muminun Allah ya gaya mana taɓewa a ina fi jahannama khalidun sai kuma a cikin suratul qari'a fa amma man saqulat mawazinuhu donan sai uslubin ya canja yake fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin rayuwa yardajjiya cikin gidan aljanna ke sai wa amma man khaffat mawazinuhu amma duk wanda ma'auni ke sako-sako fa ummuhu hawiya matattarar shi ta ce hawiya wa ma'adaraka mahiya narun hamiya wuta ce mai bala'in kuna kaga nan suratul qari'a sai Allah ce narun hamiya a suratul mu'minun fi jahannama khalidun a nan cikin suratul araf Allah bai jima da kasa yake wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun mana kenan abin da ya a cikin suratul mu'minun da abin da ya a cikin suratul qari'a qarin bayani ne akan abin da yake cikin suratul araf mu duba a gaggauce da Allah mai girma da kuka yake cewa wal wazu yawma idhin haqq faman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda ma'aunin shi yayi nauyi wannan su suka rabauta suka ci nasara to akwai yawan wani irin mutane suna nan da yawa Qur'ani wanda ma'aurin su ya yi nauyi sun bauta. muna da al na fil Qur'an wanda wannan karatu mun yi shi mun yi shi kamar da na samun daga shekara ne sai shekara yana da kyau mu maimaita yana yi wa Allah mai jima da kuka yi amfani da mu ga wasu mutane kamar guda ashirin zuwa ashirin da biyar da dukkan su kawai huna ne sun rabauta sun ci nasara na farko su ne wanda ma'aunan suka yi nauyi kuma ba manta ba a jiya mun bi dame dame Allah mai ma ɗaukaka yake nauye ya ma'auni mun ɗauki abubuwa ashirin sai kasance a cikin ƙwaƙwalwata kai ma su kasance a cikin ƙwaƙwalwanka me za ka yi Allah ya nauye ya maka ma'auni to wannan al'amarin farko ke faman taqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون نبي daga cikin wanda suka suka rabauta suka ci nasara Allah mai girma da kuka yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun masu umarni da kyakkyawa masu hani akan mummuna sun rabauta sun ci nasara na uku masu tsoron Allah wanda ba sa cin ba su ma sun rabauta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la kuma riba a ba'afa. mu adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah lallai za ku rabauta ku daina cin riba ku ji tsoron Allah lallai za ku rabauta na hudu Allah ya sake kiran masu imani ya ayyuhal ladina amanu biru a ƙarshen suratu al-imran يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا كما في إيماني كي هكري يا كما في إيماني كي جوريا يا كما في إيماني كي رباقي يا كما في إيماني كي توران الله للين كوكا يا كذاك ربوتا in ba manta ba mun yi irin wannan karatun mun dauki wasu yayi wallazina amanu guda bakwai ko ce ta fara da yayi wallazina amanu sannan ƙarshen kuma ya ƙare da me la'allakum tuflihu mun samu biyu a suratu ali imran biyu a suratu ne ma'ida sai muna da ɗaya a ina amman ce suratul anfal muna da ɗaya a suratul hajji muna da ɗaya a suratu aljumu'a Dole Allah mai girma da kuka ce ya yi wallabi na amanu na biyar kenan inna malkamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fadikanibu la'allakum tuflihun mana a nisanci kwaya banda shan kwaya lalle za mu rabauta abin sani kawai giya shata gumata harbi da kibau duka wannan aiki ne na shaidan Allah ce mu nisance shi za mu rabauta abu na shida imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taimaka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karfafa shi bin shiryen da ya zo da shi Allah ce na amanu bihi wannan zai take zuwa mana can cikin suratul araf na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه شيء نعم أولئك هم المفلحون lalle mu kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun yi imani da shi ko wa azzaruhu suka karfafa shi wa azzaruhu suka taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a kuma suka bi hakkin da aka saukar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ulaika humul muslihun wannan suka rabauta abu na bakwai Allah mai girma a ɗaukaka ya ambata mana ambatan shi yana sa mutum ya rabauta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن جنين سورة الجمعة كما الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون mana mu yawaita ambatan Allah za mu rabauta abu na takwas idan na kokari yana gyaran zuciyata kamar yadda a kullum muna kokarin gyaran fata fata nan da zai zama abincin tsutsa a kullum da kullum za ka ga mayuka mutum yake nema wai me zai sa ne fatan shi ta yi laushi hmm? me zai sa fatan ta yi ƙanshi alali kuma wari za ta yi nan kaɗan mutum yana mutuwa awa ɗaya biyu uku ya fara wari to yawancin damuwa shi ne me zai sa fata ta ta yi kyau amma ba wai me zai sa zuciya ta ta yi kyau ba to lallai ku ji ka dinga ƙoƙarin gyaran zuciyar ka kara bauta Allah mai girma da kuka ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce me qad aflaha man zakkaha duk wanda yake kokarin gyaran zuciyar shi ya rabauta abu na kara Allah ce qad aflaha almu'minun haƙiƙa mu'minai sun rabauta su zuwa yi mu'minai da suka rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un su ne masu kushuyi a cikin sallar su kaga abu na goma ke wallabina hum anil lawi mu'ridun su ne suke kawar da kai barin allahu abu na goma sha nawa kenan na sha ɗaya wallabina hum lizakati fa'ilun na sha uku suna ba da zakka wallabina hum li furujihim hafizun suna kiyaye farjojinsu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون جندنا دا أمامهم سدى القرون سنة كي أيوة أبنا شاهدوا أبنا قوم شاهدين والذين هم على صلواتهم يحافظون wanda suka fi nasara suna kiyaye sallolin su to Allah mai jima da kaka ce ulai hum fiha khalidun abu na goma sha shida a gaggauce bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar samina wa atala inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wannan an kira zuwa ga Allah ya muku hukunci ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya hukunci tsakankaninsu fadin su kawai shine su ce ne sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wannan su ne wanda suka rabauta kaga yan uwan wannan ne wanda ma'aunin suka yi nauyi ke abu na goma sha bakwai Allah mai girma da suka farkon suratul baqara yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shiriya qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah to su waye masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi sune masu imani da ghaibi wa yuqimuna salata masu tsayar da sallah a can suratul mu'minun yace wallazina hum ala salawatihim yuhafizun suna kiyayewa anan kuma suna tsayar da sallah yace wa mimma razaqnahum yunfiqun abu na ashirin kenan kuma abinda Allah ya ba su suna ciyarwa a suratul mu'minun wallazina hum lizakati fa'ilun wannan na farin kenan anan kuma mimma razaqnahum yunfiqun na tatawwi kenan Allah mai girma na kuka ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka suna imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin kai wa bil akhirati hum yuqinun abuna 22 kenan kuma sun yi imani sun sakankance da lahira Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wanda ka siffanta su da wayannan siffofin su ne suka rabauta ja'alani Allah wa iyyakum minal muflihin abu na 23 kusan irin wannan da ya zuwa suratul baqara amma ya zuwa farkon suratul luqman alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muftinin Allah ya ce wannan Kur'ani shiriya ne rahama ne amma ga masu kyautatawa ga masu ihsani kaga mu kasance muftinun sai mu rabauta kenan to su wai muftinun sai Allah ya siffata su da irin siffofin su allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun mu siffatu da ihsani sai mu kasance cikin muflihun abu na ashirin da hudu mu kasance cikin rundunar Allah Allah mai girma da kwata ce ala inna hizballahi humul muflihun rundunar Allah su ne wanda suka rabauta abu na ashirin da biyar na ƙarshe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama. Allah ce wallabi na tabawa ƙudara wal imana min ƙablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم هادفا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فكنا ألا يبوك سعبان من ذن ألا صلى الله عليه وسلم سر بوتا ولله مجوغة ألا شما مبؤين نسام الربو ألا يتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون wannan dangin wayannan da ke nan da bi iznillahi ta'ala sun rabauta duniyarsu da lahirarsu wal waznu yawma idhin al haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ja'alani Allah wa iyyakum min al muflihin wa man khaffat mawazinuhu amma duk wannan ma'aunai suka yi sako sako to ya za a yi ma'aunin mutum ya yi sako-sako shi ne zama baya aikata aikin alkhairi sai aikin tsiya sai aikin sharholiya sai aikin asha idan mutum ya kasance a wannan bangaren ne a bangaren sharri to kari kenan babu abin da zai samu a mizani daga cikin abin da zai samu a aunin mutum ya yi sako-sako na ɗaya akwai riya idan mutum ya kasance kullum riya riya riya riya to shi ke nan shi babu komai ke wali ya zubilla da wannan manzan Allah sallallahu alaihi karantar da mu du'aul khawfi min ashir Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam riya za ta zama mutum ba shi da komai a gurin Allah na biyu saban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kun san wane ne al-muflis suka ce ya rasulullah al-muflisu a cikin al'umarka shine wanda aka buga mai gonjo ba shi da ko sisi yace ba wannan shine al-muflis ba al-muflis wanda za a buga mai gwanjo gobe kiyama shine wanda zai zo da da sallolin shi da azumi da aikin hajji da menene da menene amma zai zo ya zagi wani kaga zagi kenan yana daga cikin abin da zai tace mutum kakkas a gobe kiyama ya zagi wane ya ki wane ya ma wane kazafi ya ci ya wane idan an zo sai a dinga kwashe ayyukan shi na alheri sai a dinga ba mutane har aikin shi na alheri ya kare kakaf kaga ya fara cikin mai wa man khaffat mawazinuhu ta hanyar ayyukan da yake makan shi munana zai ci kudin mutum ya ce ya ci na Allah su hadu a kiyama shi ke nan mu hadu a kiyama ko to mu je can mu hadu a can ba da kudi za a biya ba za a biya ne da ayyuka sallolin da kake yin kana yin cip cip sai a ɗibo sai a ce to ga wancan ka ci kudin shi ka zagiwa ne kamawa na ƙazafi sai ta ɗibo ladadakin ana ta ba su idan ladadakin suka ƙare kafin a gama mai hisabi ya za a yi kenan sai a fara ɗibo munanan ayyukansu sai a dinga labta mai to sai zama shi ne yake tare da shi kenan duka munanan ayyuka ne wa man khaffat mawazinu to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun ko kuma wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun kenan gobe kiyama sai zama shi a ma'aunin shi babu komai sai munana to daga nan kawai sai a tura shi wuta Allah kiyaye to lalle mu nisanci saban Allah mu kasance masu aikata ayyukan alkhairi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allah nafsa to Allah mai jama'a da kuka yadatar da mu fi duniya da akhirah wannan shine dai a takaice daga na ayoyin da muka wuce jiya sai aya ta goma Allah ce wa laqad makkannakum fil ardi wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun Allah mai girma da kuka ya ce wa laqad makkannakum ya bani adama tabbas Allah mai girma ɗaukaka ya tabbatar da mu fil ardi a bayan ƙasa Allah na lakum fiha ma'ayish kuma Allah mai girma ɗaukaka ya sanya mana rayuwa ja'alna lakum asbaban ta ta'ishuna biha ma'ayish jam'u isha. sai Allah mai girma ɗaukaka ya hore mana yadda za mu rayu ya hore mana yadda za mu samu abinci ya hore mana yadda za mu samu ruwa ya hore mana iska ya hore mana rana ga shi nan dai ya hore mana gunin zama ya hore mana tufafi duka wannan hanyoyi ne da Allah ya hore mana yanayin rayuwa ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش to lalle Allah ya mana ni'ima to wannan ni'imomi da Allah ya hore mana ya cancanta mu gode wa Allah kuma Allah ce qalilan ma tashkurun yan kaɗan ne masu godiya ga Allah to lallai duk abin da Allah ya ba mu ni godiya ni mata abinci ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa abin sha alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama domin abin sha ma abinci ne abinci fati tufafi mutum ya sa alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba to da izinin Allah sai mutum ya kasance cikin masu yawan godiya ga Allah mai girma da kuka mutum ya kwanta ya tashi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ka kasance cikin masu alhamdu da yawa to sai ka kasance cikin kaɗan da Allah ya yabo gare su irin wannan ayan ƙarshen ta qalilan ma tashkurun da na duba sai samu Allah ya ambata su uku hudu ne a Qur'ani qalilan ma tashkurun anan suratul a'raf qalilan ma tashkurun a suratul mu'minun aya ta 78 وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله شيني كاجي هلتر مو كما يسن يامن جي يسن يامن جني ya sanya mana zuciya amma Allah ce kalilan ma shukuru kadan ne masu godiya sai sake ta irin wannan a suratul sajda wajen halittar dan adam har yanzu thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun kaga yana abubuwa uku kenan Allah yana bukatan godiya sosai ke me da me ji ganin zuciya sai a gurin ƙarshe da Allah ya ambata a suratul mulk Allah mai girma da kuka ce qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun mana guri uku kusan irin abu ɗaya ne ke wannan da suratul araf ko shi bambanta amma shi da suratul araf ya gangame gaba ɗaya yanayin rayuwa ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون ولله duk abin da Allah ya bamu na rayuwa mu dinga godiya kaɗan ne ko da yawa mu dinga godiyan Allah domin samu mabudin ƙari kenan sai Allah mai jama'a ɗaukaka ya dinga mana ƙari sai Allah mai gima ɗaukaka ya shiga mana kissan annabi Adam alaihi salam wala qad khalaqnakum wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الله mai girma da kuka zai fara gaya mana kissan annabi Adam wanda wannan ya gabata mana tun cikin suratul baqara ya sake maimaituwa mana karatun rana a suratul isra ya sake maimaituwa mana a suratul kafi idan ba a mance ba mun lissafo surori guda bakwai da Allah ya ambata mana kissan annabi Adam sura ta farko suratul baqara sura ta biyu ita ce suratul a'raf sura ta uku suratul hijr sura ta hudu suratul isra' sura ta biyar suratul kahfi sura ta shida suratul taha sai sura ta bakwai suratul sad a wannan surori Allah ya ambata kisan babanmu annabi Adam alaihi salam Allah yake cewa laqad khalaqnakum hakika Allah ya halicce mu ai abakum adama Allah ya halicci babanmu shine annabi Adam amma nan sai Allah ce Allah ya halicce mu lura da cewa mu din mun fito ta dalilin shi ne thumma sawwarnakum sannan ku kuma ƴaƴan shi da jikokin shi sai Allah mai jima da kuka ya turanta mu a bayan shi tun daga bayan annabi Adam sai Allah ya yi dukkan zuriyar da za su fito daga annabi Adam gaba ɗaya. yanzu Allah ya halicci annabi Adam طوله ستون ذراع طوله kamun sittin to da wani irin kamun inda irin namu ne ma kaga kamar ya fi ya ke to inda irin naji ne fa ha to za ka samu kamar ya so nawa ke nan, ninkin ba ninki to haka Allah ya halitta annabi Adam to duk wanda zai shiga aljanna za a mayar da shi kamar yadda annabi Adam yake zan kalele ba irin mu ƴan ƙanana ƙanana hmm. yanzu gaba daya garin nan ba za a iya samun dogon da in zai shigo kofa sai ya sunkuya hmm? to ya mafi tsawon mutum ke ne amma annabi adam za ka dinga kallon shi har sai hulanka ya faɗi sai Allah mai jima kuka ya halitti babanmu annabi adam da Allah ya gama halittar shi sun maƙulla lil mala'ikati judu li adam sai Allah ya ce wa mala'iku ku je kuma annabi adam sujjada fasajadu gaba ɗan sai suka yi sujjada illa ibilisa, sai dai ibilis. wa summiya iblisu iblisan min ablata mana idza ya'isa min rahma domin ya ɗaya da tsammani daga rahmar Allah shine ake ce mai iblis shine baban aljanu ke illa iblisa lam yakun min as-sajidin shi ya kiya fade ma annabi adam sujjada Allah ya gaya mana a suratul baqara da suratul kafi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin sai Allah ya gaya mana me sababin da ya iya ma annabi adam sujjada girman kai shine bahaushe ce girman kai rawanin iya a suratul kafi wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni sai dai shi iblis yana daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbi sai ibin dokan Allah mai girma da Allah to ta dalilin wannan sako guda daya ya zama tsinanne mu ji girman sako wani zai ce ai dan dan abin da nayi to mu ji sako ɗaya iblis da yi aka tsine mai kuma zama tsinan ne har abada sannan kuma ma'asiyatul wahida annabi adam shi kuma iblis ya kokari shi ma ya saukar da annabi adam daga aljanna ma'asiyatul wahida kana sababan li khuruj adam alayhi salamu min aljanna sako ɗaya tak annabi adam yayi ta dalilin haka aka saukar da shi daga aljanna ɗaya tak ɗaya tak shi ma Iblis nawa yayi ɗaya tak sannan har yanzu mu duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Uhud sako ɗaya ne tak suke ɗaya guda ɗaya tak annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku bar wannan gurin su kuma da suka ga cewa an ci nasara suka bari ɗaya tak ta dalilin haka sai da aka kashe mutum saba'in a cikinsu sannan har yanzu mu duba wata mata ita ma sako ɗaya tak guda ɗaya ta dalilin haka ce shiga wuta ta ɗaura kuliya ba ta baka abinci ba ba ta bar kuliyar ta je ta nema ba sako ɗaya tak to ka mu ba su nena laifi yanzu laifi nawa dai sai ce ai nawa ma na fula ne akan nawa ne ai ni ma mai imani ne akan wani kuma yana saban naka ya kai ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu amma duk da haka kana rena zunubi kana cewa eh naka ma guda ɗaya ne tak ko kuma a ce dan yau kawai dan aje a yi fati kawai rana ɗaya a gwangwaje shi kenan kawai kaga rana ɗaya kawai sai ta iya shigar da kai wuta ko rana ɗaya sai ta iya shigar da ke wuta Allah kiyaye da lalle mu ji tsoron Allah ga babban darasi a cikin wannan kissa ta annabi Adam alaihi salam tare da Iblis to ta dalilin haka illa Iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin anan kuma Allah mai girma da kuka yace thumma qulna lil malaikati isjudu li adam sai Allah ya ce malaiku fi sujada ga annabi adam fasajadu domin da su masu biyayya ne illa iblisa sai da iblis shi kadai yaki lam yakun sajidi ya iya yi sujjada ga annabi adam wannan sai ke nuna mana daga cikin falalolin annabi adam ga falalolin shi kamar haka Allah ya halicci annabi Adam da hannun shi na biyu Allah ya busa mai rai na uku Allah ya zaunar da shi aljanna da shi da matar shi sannan Allah ya umarce shi duk abin da yake cikin aljanna ya ci wannan duka falala ce ta annabi wa ta annabi Adam alayhi salam sannan Allah ya karantar da shi dukkan sunayen al'amura sannan Allah mai girma da kuka ce mala'iku sun kuma yi sujada wannan duka falaloli ne na annabi Adam kuma shine abul bashar shine baban mu gaba daya duk wani dan adam annabi Adam shine asali shi to daga nan Allah bai jima da baka ya ce zai su yi sujada suka yi shi ya to Allah yana gaba da uzuri sai Allah ya tambayi iblis qala ma mana'aka qala Sai أمرتك في الله يكي تنبيك إبليس ما منعك ألا تسجد إذ me hana ka kai sujjada lokacin da na umarce ka wannan sai ke nuna mana karban hanzari idan mutum yayi abu ba daidai ba sai a tambayi hanzari shi to shi iblis sai ba da hanzari amma ba na karba ba قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته sai iblis ke cewa ana khairun minhu kaga dai girman kai shine rawanin tsiya ke ana khairun minhu aini na fi annabi adam to ta yaya ka bi shi yace ni min narin ya Allah to aini ka halicce ni daga wuta wa hu min tinin shi kuma ka halicce shi daga ƙasa to shi iblis sai kiyasi kiyasi fasidi shi ya dauka wuta ta fi ƙasa alhali kuma ba haka bane ƙasa ta fi wuta domin ita wuta ɗabi'ar ta shine mai barna yanzu da za ka zo ka sa wuta a nan sai kai mai barna amma masallacin gaba ɗaya da me aka gina shi da ƙasa da wannan kenan daga ƙasa kuma muke samun cin abinci abincinmu gaba ɗaya daga wuta ne zo daga ƙasa haka nan ruwan da muke samu daga ƙasa ne ko daga daga wuta daga daga ƙasa gurin zaman mu wuta ne ko ƙasa ƙasa kaga kenan duka dai rayuwar mu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra duka rayuwar mu akan ƙasa haka nan za mu rayu akan ƙasa an halice mu daga ƙasa kuma za mu koma cikin ƙasa kuma daga ƙasa Allah mai jima da kuka zai fitar da mu to domin kenan in daina ɗaukan na ni na ni ne idan wani mutum ya ɗauki kai shi ma shi ne ya yi kwaikwayo da iblis kenan qala ana khairun min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin Allah mai jima ɗaukaka ba da haka yake lissafi ba rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra To da yawa mutumin da za ka gan shi ɗan duku nunu in ya zo ƙofa ma za a tunkuɗe shi ta shiga mu guri gama irin wannan mutumin inda zai rantsuwa ga Allah wallahi Allah zai yi kaza yau wallahi sai Allah ya kubutar da shi kaga kenan ba wai a babban riga al'amarin yake ba ba wai a manyan manyan motoci al'amarin yake ba al'amarin yana cikin takawa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير wanda ya fi tsoron Allah shi ya bi wanda ya biyayya ga Allah shi ya bi wanda ya ikilasi shi ya bi wanda ya fi imani shi ya bi a gurin Allah wanda ya kyawawan ayyuka shi ya bi a gurin Allah domin koyi tawamu daga wannan Isa. mala'iku sun yi tawazu sun bi dokan Allah suka zauna lafiya iblis kuma ya girman kai ya zama matsiyaci sabo ɗaya yayi aka tsine mai to kaga nan mu nisanci sabo mu kasance masu tawazu mu daina girman kai to ta dalilin haka sai Allah ke qala fahbit minha qala fahbit minha fama yakunu laka فتكبر فيها فاخرج إنك من الظالمين قال ما ناسي ألا مجمع ربك هيك سوى فهبط منها توك توك daga cikin gidan aljanna fahabit mana sauka daga sama zuwa ƙasa ke sauka daga gare ta kama yakunu laka an tatakabbara baya taɓa dacewa gare ka kai girman kai cikin gidan aljanna kaga babban sabon da aka fara saba wa Allah shine girman kai abin da ya kai shi kuma shine hasada yanzu wannan ɗabi'u guda biyu na sosai akwai hasada ya kamai shi za a ce ma annabi adam sujjada hasada sai ta ɗauke shi sai ta kai shi girman kai girman kai kuma sai fitar da shi daga aljanna fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj Allah ce to fita innaka min as-sagirin kana cikin makaskanta mana kenan yana daga cikin abin da girman kai zai kai mutum zuwa ga kaskanci sannan kaskantar da kai kuma sai sai ɗaukaka mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawaba lillahi ahadun illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kaskantar da kanshi ga Allah face Allah mai girma da kuka ya ɗaukaka shi to lallai mu nisanci girman kai girman kai kuma yana cin abubuwa guda biyu ne da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda yake da girman kai mithqala dharratin a zuciyar shi ba shi ba aljanna to sai sahabbai suka ce ya rasulullah mutum yana so rigan shi mai kyau takalmin shi mai kyau wannan ma girman kai ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce a al-kibru baqarul shine kin karban gaskiya mutum ya kekashe ga gaskiya ya ce ba zai karba ba girman kai ke sannan kuma wa ghamqun nasi da wulakanta mutane duk wanda ya samu akwai zan sufofi biyu tare da shi akwai sufofin girman kai ke batsarul haƙi in karɓan gaskiya siffa ta biyu zamɓun nasi wulaƙanta mutane to da dama ya shahara a bakinmu ya ce zan wulaƙanta shi zan wulaƙanta ka to kaga daga farko mutum ya tabbatar ma kanshi shi waye kenan mai girman kai ne Allah ya raba da girman kai sai Allah mai girma da kuka yake cewa Yanzu shi iblis an fitar da shi daga aljanna da yana neman alfarma a gurin Allah mai girma ɗaukaka yana da target yana da buƙatar ya kasance mu ma mu kasance mu duba ya iblis ya zama yana da target ni ba da target in sun lokacin da aka fitar da shi daga aljanna sai ya planning ya rayuwar shi za ta kasance tunda an tsine mai ya zama tsinanne tabbas zuta zai tafi to ya kamata ya samu fasinja ok shi ne wasu suke cewa jahannama ga fasinja daga sun fi fasinjan shedan kenan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shedan yana da target su kuma fa ba su da target fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce qala anzirni Allah yake gaya mana shedan ya ce anzirni yani akhirni sai Allah yana neman alfarma a jinkirta min ila yaumi yub'athun har zuwa ranar da zaka tayar da bayinka kare ya fi kowa dadewa a duniya ke Ya fi kowa dadewa An anzirni ila yaumi yub'athun Tsoro ne ya tsufa tukum tukum amma matsiyaci ne to alfarmar da ya nema Allah ya bashi ko bai bashi ba قال إنك من Allah ya ce an jinkirta maka. a wani guri Allah mai girma da kaka ce ila yawmin waqtil ma'lum zuwa lokaci sananne shine ai mutan kaho na farko an baka dama tun daga wancan lokacin yana nan a raye har zuwa lokacin da za yi busan kaho to shi ke ne ya samu garanti daga wurin Allah to sai kuma yake gaya wa Allah yanzu shi menene ajandar shi qala qala لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال سي إبليس كيتيوا فبما أغويتني كدليل يا الله بتدني دكي أما الله ليه بتدني ban ce yi sujada da ya faɗi ya yi sujada an gama sannan kuma ya girman kai hasada muna na ɗabi'u qala fa bima aghwaytani ce to ta dalilin batar da ni da kai ya Allah udan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ya Allah sai na dakaci bayinka ya'yan shi wannan annabi Adam din sai na dakatar da su sai na fatar da su barin tafarkinka wanda yake madaidaici la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zai zo ya zauna in kana neman hanya madaidaiciya sai ce binan yi nan jeji sai kuma mutum ya bi kuma ga kana ganin hanyar fa sabbal ina ne hanyar kaya ma eh daga nan sai ce a in ka je junction sai ka yi hagu haka ne hanyar kaya ma yake a to haka shi dan zai gaya maka ga abin da Allah ya gaya maka sai kuma wani ya zo ya kautar da kai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka ga jinan kana gani sosai sai ne zai kautar da kai wannan duka aikin wane ne aikin shaidan ne akwai du'atun ala abwabi jahannam masu kira a kofar jahannama musamman yanzu hanyoyin sadarwa yayi yawa kowa sai fito da guntun rawani shi ma cewa ya gane kaza ya gane kaza ya gane kaza ya gane kaza to in ka saurare shi ka jurudu ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ya bar mana littafin shi sannan kuma ga sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bota hanya daban to shikenan ya bata la aqudanna lahum siratal shi dan yanzu ya dauki alkawari sai ya batar da mu gaba daya to sai Allah mai girma da kaka yake cewa thumma la atiyannahum وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله ما يجرم على فكا يتي وهل يمشي شيئا يتي الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ya Allah sai na zo bayin ka ta gaba gare su zan dinga rikitar da su ta kowane bangare min bayni aidihim zai dinga zuwa mana ta gaba wa min khalfihim zai dinga rikita mu ta baya wa an aymanihim ta gefen daman mu wa an shama'ilihim zai dinga rikita mu ta gefen hagu direction nawa kenan hudu gaba baya dama hagu mu duba harshe ɗan da ya da kafirci amma sai da ya fara cewa mai dama right sai kuma mai left gama mabiyan shaidan kuma ƙananan ƙananan shaidanu su kuma sun ce me sun ce left sun ce right amma shi wajen kwata-kwata sai dai fara right sai je left daga lokaci ma kenan mabiya su ma shaidanu ne manya-manya ke shaidancin mabiya wani lokaci sai fi shaidanin babban shaidan to dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yace lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula ad-da'awati hina yusbi wa hina yunsi safiya da marece manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan addu'a اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني min bayni yadayya ya Allah to ka bani kariya ta gaba na tunda shaitan ya ce mana lallai sai ya zo mana ta gaba Allahumma ihfazni min bayni yadayya sai me wa min khalfi wa an yamini wa an shimali zaman direction gudu da shaitan ya ce zai zo mana kenan ثم لآتينهم من بين أيديهم اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي dama akwai gurin da shedan da zai yi zuwa mana ba shine ta ina ta sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara wa min fawqi ya Allah ka tsare ni sama na sannan ta kasa kuma wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti yanzu ka gama da shedan ke ka riƙe azka ka gama da shedan bi iznillahi ta'ala اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ka tsare daga sharrin raina wa min sharri shaytani ka tsare ni daga sharrin shaytan wa sharatihi da tarkon shaytan dama yace sai ya dana mana tarko gaba baya dama hagu thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim kuma daga cikin target din shaytan Allah ya ce mana shi idan ya ce wala tajidu aktsarahum Shakiri,' ba za ka samu mafi yawancin bayanka masu godiya ba muminai mafi yawanci na mu butulci to kaga kenan mun san haka mu kasance cikin wanda suke godiyan Allah kullum da kullin. tunda Allah ya gaya mana kuma har yanzu qalilan ma tashkurun wa qalilun min ibadiy ash-shakur to lalle mu dinga godiya kullum da kullum fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni daga cikin abin da zai taimaka mana mu kasance mu daga wannan tarko na shedan a har kullum Allah sallallahu alaihi mai karantar da Mu'adh ibn Jabal ya Mu'adh inni uhibbuka ya Mu'adh ina kaunarka fala tad'anna dubara kulli salatin an taqul mai da Allahumma ba wai da an gama sallah liman zai mana addu'a ba fa a'a wannan ba ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ku ce kaza ko ku ce amin ce ya mu'azi ina kaunarka bayan sallah ka dinga cewa Allahumma inni Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan me ambatanka wa shukurika ka taimake ni akan godiya gare ka da ke nan anan Allah mai jima da kuka ya gaya mana cewa wala tajidu aktsarahum shakirin to kai kullum da kullum duk bayan sallah sai ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika da godiya gare ka amma muka duba mafi yawanci irin addu'ar da ake bayan sallah da ce na kafa goma goma da eh, kuma ka duba an ce kafa goma goma ban gane kafa goma goma sau nawa kenan goma ne so ɗaya ko goma sau goma kaga goma sau goma ɗari kenan da kuma ko kafa ɗaya wallahi ba a karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alam nashra kafa goma goma alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wizrak inna a'tainaka kafa goma sha daidai ko ce da bismillah to zai ka damu duka dai ana ojiyo jiyo ne amma sunna shine ne Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to irin wannan addu'o'i su ne na sunna gama irin wayancan ba ka taba jin an ce Allahumma inni zaka ji an yi addu'a shekara ɗari amma baka taba jin me irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati yawanci zaka iya jin wannan irin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai bayan sallah Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbilni ilayka ghayra maftun وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك يوانشي بابا دين وانا لله من الانسي دي سنة كوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد أكثرهم شاكرين ya Allah ba za ka samu mafi yawancin bayinka masu godiya gare ka ba to sai ni addu'a da irin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati Allah ya sanya mu cikin masu yawan masu yawan godiya gare ga Allah to da Allah ya gane target na shaydan qala khuruj minha qala khuruj minha madhuman madhuman جهنم أجمعين قال اخرج منها تتألت بكذا على الجنة مذءوما بالهمس هنا مذءوما معيبا أو ممقوتا كان أظن أيضا كاوى مذءوما كان أبن بشي الله يبشي لشي kuma madhuran yani mub'adan anir rahma kuma an nisanta shi daga rahma, mana an tsine mai ke to wannan hadari ne babba so ɗaya ka tsine mai shedan sai ka tsinan ne har abada gama har kullum za ka ji yara suna cewa in eh, shi ya yi kaza Allah tsine mai sai ka ji mutum yana cewa ya kai ɗan tsinan ya faɗa da safe ya faɗa da rana ya faɗa da daddare a rana ɗaya ya faɗa kamar ko ashirin in ya ba da kaza Allah ne mai in ya ba da kaza Allah ne mai shedan da ya ki ne mai ba ya zama ki ne ka cikin duniya to sannan kai kuma kana ne ma kanka ko goma sha biyu ko domin biyu uku hudu a rana ɗaya to kenan a shekara mutum ya ne ma kai ko nawa kaga abin akwai hadari matuƙa da lallai mu nisanci tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hana muku tunani ne amma ko wannan ka ce Allah ya maka albarka to in ka dace insha Allah sai ka ga albarka amma kana tsine ma kanka kana tsine ma iyayenka ina za mu je da irin wannan tsinuwa ke rayuwar ta mu sai ta jirkice irin abubuwan da muke faɗa yana mana tasiri Allah ya kiyaye mazmuman abun abin nisantawa daga rahmar Allah to sai Allah ce laman tabi'aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka a cikin su cikin mutane kenan Allah mai girma da kuka yake la amla anna jahannama minkum ajma'i wallahi sai Allah ya cika jahannama da su mutanen da kishe dan dai da zuriyar shi gaba daya sai an cika su da wuta tamtam a nan Allah ya alƙawarin wuta sai ka cika kenan Allah ya sa ba mu ba mu Allah mai girma da kuka yake cewa a suratul sajada وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين القول أن لا أرجع يكا سياتك جهنم كم كم الجنين مسلم قل أن لا يجي أمنك يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وأنا أن لا تسيما جهنم كنتك وتقول هل من مزيد تسيما أن لا أخي آلي اللهم رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم kene yana daga cikin hanyoyin shiga jahannama bin tafarkin wa bin tafarkin shaitan duk wanda bi tafarkin shaitan ma'ana ya san hanyar da zai bi Allah bai gima da kuka hana mu bin tafarkin shaitan Allah ya sanya mana daga cikin wannan su ta sarkin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kenan mun zo kan gaba gobe insha Allah za mu fara kisan annabi Adam yanzu an fitar da shedan annabi Adam da matar suna cikin gidan aljanna to za mu ji yaudaran farko yadda shedan ya fara yaudara ya yaudari babanmu babanmu wani damar shi iblis ya girmi ba annabi Adam to in har ya yaudari annabi Adam ya fitar da shi to ni waye ke na gaban shedan kai waye a gaban shedan to lalle ni hattara da irin tarko tarko na shedan Allah bai jima da kuka yi mana kariya Allah mai jima da kuka yi da da mutum al-akhira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته